To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh yan uwa masu bibiyan mu a kowane lokaci mu ne muku barka da waraka kuma barkan ku da wannan lokaci. To kamar kullum da yau dai zamu kwatanta muku yadda za ka yi ainihin amfani da application ka cire ma ainihin waka kiɗa idan ma kuma voice din ne kake bukata na kiɗin na ainihin waka duk baka da matsala ta wannan gefen za ka iya amfani da wannan application din ka biya bukatanka. To yanzu kamar haka dai misali direct zan ce muku mu wuce play dinmu domin da mu yi downloading da application din gobe ne. shali za ka taba shi kamar haka da yake ma dai gashi nan dai ina ma cikin shi da ne dai eh kawai na dawo bani dan yi muku yanda za ku fahimta kun gane to alal misali kawai gashi yanzu za ka rubuta bokal bokalari ba. yanzu gashi misali za ka yi sacin kamar haka to ga sunan kaga sun nuno masu kala-kala duk wanda kake bukata amma ni shawarar da zan baku ko in ce kamar wanda na fi aiki da shi wanda ba ka biya da kika san wani suna cewa ka sai ka biya da ainihin ka na banki ka ma'ana ID din ka za ka ciro kuɗi ka biya ko ka sai abin da suke so to wannan sometime gaskiya abubuwan da ke cikin shi gaskiya zan ce ma kamar firi ne saboda za ka kalli irin yan tallukan nan nasu masu sakan biyar haka da sun kare shi kenan za ka iya aiki da shi to kamar haka dai zaka danna misali alal misali da yake da ni dai kun ga yanzu na install din shi kai kuma idan ka zo da yake sabon shigowa kake zaka iya dannawa ta wannan bangaren domin kai downloading din shi direct idan ka kare sai ka kai offin kamar yadda kake kallo yanzu zamu yi haka to alal misali dai yanzu idan ka shigo a cikin bidiyon nan ka lura da kyau zan kwatanta ma ina yan alama ga ta da kake gani yanzu to ita za ka danna idan ka shigo shi hanya ta farko kenan da za ka fara bi idan ka shige shi alal misali kamar haka to za su nuno ma wannan tallar da kake gani kamar haka ko in ce za su nuno ma kai subscriber ko kuma ka ainihin kalli dan guntun bidiyon su da suka dora kamar haka ma'ana ka gan shi can yana yan sakonnin shi sakan biyan nema ko shida zai yi idan kuma ya kammala ka ga tare ta haka zai ba mu haka sai mu yi haka yanzu kaga sun ce ok akalla ma sun nuna mana za mu iya dora waka ɗaya zuwa biyu haka waɗanda za mu sauke kawai fili ne saboda wancan talla da muka kalla kun dai gane cikin tsari kuma ko tsaya ku gani ku kalla da kyau yanzu idan na ɗoro waka za ku ga ta sauke daga biyu ta dawo lamba ɗaya insha Allah ka duba da kyau yanzu kamar haka za ka shigo cikin waƙoƙinka da kake gani kamar haka alal misali za ka shiga haka ka dubi waƙoƙi da yake dai gaskiya akwai kwafi ni ban san ma da zan ɗora muku ba sabida akwai copyright kun sani in dora kuma youtube su ce mun na yi ratini mabirar da yake akwai wata mahaukacin waka da nake da ita ta wani yaro da da yake na shimfice shi ma baya tare da ya sani to kamar haka kamar haka za ka yi lodin wakar ka buga shi kamar haka to za ka shiga yanzu alal misali kamar inda na ce muku da ka duba da kyau kaga ta tafi ta dawo lamba daya kenan an loda waka ɗaya yanzu yanzu ɗaya ya rage ma'ana kyautar da suka bamu za ta kare sai bayan komin kuma kallon wani bidiyo again za su kuma bamu wasu lamba biyu ga ko daya ta amfani da wannan application ya mana remover don dai kawar da yadda kake gani gashi nan yana ainihin remover vocal daga sama beat ma'ana kida insha Allah sai ku ɗan jira mu na 'yan mintuna kalilan haka bayan ya kammala za ku gani yadda abin da ya kasance duk da yake dai ba mu roƙe ku subscribe ba dai Allah idan dai yau ne farkon ka wannan YouTube na mai albarka sai ka daure ka danna mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararra godiya muke yanzu dai ga ta tana satin da yake application din kuma zan faɗa muku yana amfani da data ne wai karkashe karkace ka shige shi baka da data nawa ba zai ba yanzu kaga ya kammala misali ya kammala misali abinda kawai zaka yanzu zaka taɓa nan biyu sirri sule a gani yanzu da ka taba shi da kanshi kawai zai ma zai danna ma kiɗan da ciki yanzu ka ji kiɗan da ke cikin ainihin bitin waƙa ka ji ainihin kiɗan da ke cikin bitin waƙa misali to wannan bokal ne wannan ainihin kiɗe ga da kidan kiɗan da ke cikin waƙa to wannan bokal ne eh wannan bokal wannan beach bari ma kuma zan danna muku kuji ainihin cewa lalle eh ne. wayo kai Allah yo ka ji da kyau dai wayo Allah eh, ka dai ji mura eh, ga musu yanzu dai kana ji Boys eh, ne wannan kuma kiɗa ne to ko ka duba kan ka ɗora haka zai kasance za ka ji su ga beat ga boys ko na ce ma duk wanda ka ga kake so sai ka yi downloading misali gashi nan Idan bokal kake so za ka yi downloading a nan. Idan kuma kiɗa kake so za ka yi downloading duk wanda kake so. Idan ka ƙare kuma da ka danna ainihin dalodin shi da kanshi zai nuno ma ya yi saving kuma ga cikin folder da yake. bar ma yanzu haka zan kwatanta ma ni zan yi dalodin ɗin bit To ka gani alal misali ya yanzu da yanzu direct ya nuna an yi saving ka je za ka ga ainihin file ɗinka downloader file za ka ga iab ai ai vocal remover ai vocal remover ka gani ko a cikin file downloader za ka shiga za ka tarar da da tiktok da kuma ai vocal remover za ka tarar da wannan bit ɗin a ciki insha Allah to yanzu dai haka za ka yi ka yi amfani da duk waƙar da kake so ka cire ma kiɗa ka yi amfani da kiɗan haka za ka bi ta wannan hanya ka yi sauke cikin tsari insha Allah. Da yake dai godiya dai kawai zan ce muku sai da kuma wani time dai muke shi